Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. A jiya Litinin hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2023 wacce ita ce ranar jajibiran da hukumar kwadago NLC za ta tsinduma yajin aikin gargadi wanda ta ɗauki gabaran yi na kwanaki biyu domin gargaɗa gwamnati akan halin da al'umma ke ciki na matsin rayuwa sakamakon cire tallafin man fetur. Wanda yau talata ita ce rana ta farko. a jiya din Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya yi tsokaci game da kudurin ƙungiyar ta NLC na tafiya yajin aiki inda ya zargi kungiyar ta kwadago da yin wannan zanga-zanga da yin wannan yajin aiki bisa kare nasu manufofin domin sau da yawa talaka sukan fada cikin mawuyancin hali kungiyar ta ce za ta yi yajin aiki amma da zarar ta zauna da gwamnati sai ka ji ta yi shiru malam yana ganin karin albashi a wani lokacin ba shi ne lumana ko maslaha ba kasancewa ta dalilin haka kayayyaki sukan ƙara tashi ya kafa musu hujja game da tsama hannu da kungiyar gamayyar arewa ta yi tun a baya kamar da nasturai ambaci cewa ko a gaba nlc ta ce za ta tafi yajin aiki to ba za su saka hannu ba kasancewar sun sha ɗauko gabaran yin yajin aiki tare suna cikin gudanar da wani yajin aiki da zarar gwamnati ta zauna da nlc sai kaga nlc din ta tsame hannunta sai dai daga bisani rahoto ya fito daga bbc sashen hausa inda suka ambaci cewa ministan kwadago da samar da ayyukan yi ya nemi ya zauna da bangarori na kungiyar ta kwadago amma ba su amince da shi ba wanda hakan yasa mutane ke ganin hakan na da alaka da kin yadda da asasanta da su don gudun kada a barar musu da yunkurin su na yin wannan yajin aikin sai dai kuma a cewar su kwata-kwata zaman ba shi da alaka da dakatar da aiwatarwa wacce suka ce za su yi ta cikin kwanaki biyu na gargadi daga nan gurin za su yi idan ba a cimma matsaya ba gwamnati ba ta waiwaye su ba za su ci gaba da yin yajin aiki na sati biyu zuwa sati uku sannan sai matsalar abin da ya shafi wato yajin aiki da ƙungiyar ƙodago aka ce za ta yi yaushe ne malar shano na yaushe ne gobe gobe talata ko to na farko dama kuma ya san mawukifinmu ba mai dada zanga-zanga ba musamman a najeriya sannan musamman a halin da ake ciki don ba dole ba ne idan sun fara da sunan yajin aiki a ƙare lafiya akwai waɗanda suna zaune ba su da aikin yi kuma dukiyar mutanen sha'awa take ba su sannan abu na biyu sai daga baya na fahimci maganan da nastura'i cewa su suna da dalilansu da yanzu ko ƙungiyar ƙwadago ta ɗauko yajin aiki ba za su shiga ba yanzu shi wannan shugaban hukumar ta yanzu lokacin da aka ci an cire subsidi na farko yan jaridu sun tara mai kyamarori har kuka sai da amma ana shiga ɗaki da shi aka yi kuskus shi kenan da aka in mutanen gari suka biya ma ƙungiyar ƙodago billahi lazi la ilaha illahu za su ƙara jefa su cikin matsala ne kuma wallahi masalihun kansu ne ke gabansu ba masalihun talaka ba in mutane to naji ku faɗa min tun da suke yajin aiki a najeriya faɗa min wace maslaha suka taɓa kawo wa talaka yanzu in suna neman a ƙara albashi ne saboda wannan matsalar kun san cewa ababen da ake siya ana jin cewa an ƙara albashi mutum nawa ne suke karɓar albashi a najeriya mutum nawa ne ma'aikata wallahi da an ci an ƙara albashi to bala'i kuma ƙaruwa zai saboda haka muna faɗawa mutane wannan yajin aikin da suka je suka ɗauko wala ba ruwanmu da shi ko ba za mu goyi bayansa ba don mun fahimci mafi yawanci ko in ce maka duka wallahi ba don talaka suke ba don masalihun kansu suke in kuma don masalihun kansu suke me yasa farko da ya ɗauko gashi a gaban kyamara an kakara mai yana kuka ashe kansa yake wa kuka ka san so da ga mutum yana kuka wala malam kansa yake wa kuka sai wata matsala ta faru sannan za ka gane cewa kansa yake wa kuka da haka ba za mu yadda ba a gwamnatocin baya shekaran da buhari yana shugaban ƙasa shekara takwas dala sau nawa aka ƙara kuɗin mai sau nawa suka fito suka yi zanga-zanga eh to ku da su kawai kawai shawarar da muke ba talaka a najeriya ya koma ya ba allah wallahi ba inda za ka samu sauƙi in ba gurin allah ba a tuba ababen da ake na ɓanna a bari ko a rage sannan a yi addu'a Allah ya kama duk wani sistem da za a gwada an gwada to yanzu ba inda kuma za a koma an ba gurin Allah ba kuma a koma gurin shi zai kawo mafita ko ba haka ba ne ɗazu na saurari a alhaji sanu sulami da sanusi wajen minti tara yana tattauna matsalar tattalin arzikin ƙasa yadda aka yi mata kace-kace a shekara ta takwas da ta wuce wannan suka saurara suke bibiyar social media shi zan ɗauko bidiyon zan yi ta ta'aliƙin san yadda na saba ainihin wato yi banna aka yi malam a shekara takwas ɗin nan ba ta wasa ba abinda ya kamata a yi ba shi aka yi ba so muna ba mutane shawara wallahi zanga-zanga su wallahi ba za ta warware matsalar nan ba sai dai ta ƙara ruɗa ainihin wato matsala wannan shine abin da muke barwa abu ne da aka zo aka gina wa mutane aka buɗe dama wasu mutane kawai suka arzuta a wa'annan shekaru takwas ɗin abin da ya kamata a yi wa ƙasar da 'yan ƙasar ba shi aka yi masa ba shi yasa ku ga mun fara girban natijar yanzu wannan shine abin da ke faru Allah ya mu dace domin kara fito da manufofin abin da malam ke nufi a cikin wannan bidiyo zai matuƙar kyau mai waiwaye adin tafiya mu sanya muku jawaban shak Abdulwahab Abdallah game da mayancin halin da 'yan ƙasa su kasance kai a lokacin da aka shiga yajin aikin asu wanda ɗalibai suka zauna a gida ba karatu suna zaune a cikin wani hali watanni an tafi kusan nema shekara guda sai kuma ba a jima daga fita daga yajin aikin asuba idan aka fada yajin aiki na ƙasa gaba ɗaya wacce fa matsala ce da ta shafi ɗalibai a jami'a kaɗai amma ya jefa mutane cikin damuwa ya kuma wannan yajin aikin wanda ake kiran za a yi na sati ɗaya kwana biyu yanzu an shiga yau a litinin rana ta farko bayan an yi kwana biyu za a shiga a yi sati sannan a tafi sati biyu daga nan a tafi yajin aiki na dindindin sai abin da hali ya yi to matsalar inda take shi ne, inda a ce in aka yajin aikin ko aka yi zanga-zanga ana iya shawo kan gwamnati ta wannan hanyar to matsalar shi shine zaka ji an ce duk wannan wahalar da aka sha karshe dai su wannan hukumomi sun da sun bi ra'ayin ita gwamnatin saboda an tattauna da su wannan kuma ci baya ne da ƙasar mu ta yi wanda ba na ji sauran ƙasashe hakan zai faru da su yayin da wasu ke iya rasa ransu wasu ma suna iya rasa mukamansa saboda haƙƙin talaka to amma mu ana iya shiga yajin aiki a gasa talaka ya gama shan wahala ƙarshe waɗanda suka gayyato yajin aikin da zarar sun tattauna da gwamnatin tarayya an cimma matsaya an biya musu wasu nasu buƙatu waɗanda ba su shafi maslahohin al'umma ba sai ka ji an ce an janye wannan yajin aiki yana da kyau masarar waɗannan jawaban na Malam Abdullahi abdullahi domin mu tunawa kan mu abubuwan da suka faru a baya abin kuma in a matsayin ku na malamai da kuma shugabannin al'umma ya ka kalli wannan al'amari farko da suna da matsayin duk mutum da ya kalli jawabin da jami'o suka yi zai ji takaici da tosaya ma al'umma da nan gaba wace al'umma muke so mu gani mun ji nasu ban ji na federal amma rokon da muke ma shugaban kasa da 'yan majalisa su tosaya ma al'ummar a dawo a tattauna a yi sulhu yara su koma makaranta malam in ka gani daga ficinan corona da abin da ya shafi rufe jami'a zuwa yanzu yadda yara sun kara shan kwaya da ficina da bala'i da suke suke aure tsakanin ficincinin yara da iyaye Allah kawai ya sani kuma al'umma ba za su iya ci gaba ba in babu ilimi ya za a ce wata bakwai jami'in afe to ne mai za a yi mun ka kalla nan arewa fashin da ake yi mafi yawa akan kama wuce a masa interview a ce dama ya gama karatu ba shi da abu ko bai gama karatu ba shi yanzu ba mu da yan majalisa shi ba mu da dattijawa ba mu da profesoshi wanda za a yi tunani yadda za a zo a gyara wannan al'umma a tafiya kwana biyu muna kira malaman jami'a profesoshi ma su masu ci tsoro Allah inda fadara ne mai a yi sulhu su masu zan saki ra'ayinsu su masu gan cewa halin da na take ciki su dan bari haƙƙinsu don a koma gyara yayan don a samu zaman lafiya ƙasa abin da ina gani ke ka halaka ta wannan yajin aiki na kamar wata bakwai kenan yanzu kuma da ba ji komi daga gwamnatin tarayya ba sosai da kamar lokacin yaki ne me kake nufi ita bai ma kamata kai sati biyu ba zance ilimi abin da aka yi korona da aka yi wallahi malam gina gangan jiki bai kai gina ilimi ba yanzu da abin da ake kurwa na zance mun sai lafiya ce to amma zancen ilimi da gina jami'a shine gaba bai kamata a ce jami'a rufe a ce wata bakwai ana jami'a ya sa jami'a ina yan majalisar mai ina sanato suke duk wanda suke tura yaransu a waje su san hauka suke don 'ya'yan sun zo ba da mala'iku za su yi mu'amala ba da 'ya'yan talakawa za su saboda haka su zauna su tattauna su take ta abu su gince an koma gyamiya kuma an gyara gyamiyoyi ko da haraji ne a sanya da za a yi a tara gyamiya su ci gaba amma halin da muke ciki wala ba shi da kyau nan gaba an ya samu dace ai kware eh, kuwa adama shi wancan Allah zai tambaye su ko musulmi ne ko waye ne Allah zai tambaye ku amanan da ya zama kuma su malaman su masu daina burin dogon buri su yadda cewa ficinan kasan da muke ciki da rashin economic ya shafi kowa su masu ya hankuri su dan sauka kaɗan a sauran tattauna to in idan kun fahimci maganin malam inda matsalar take shine su manya duk lokacin da aka ce za a faɗa wani yajin aiki ba su abin ya fi cutarwa ba galibi talaka akan shi idan makarantu sun tafi yajin aiki a daidai lokacin su manya 'ya'yansu na kasashen waje to haka zama nlc ta shiga yajin aiki an hakan ya bayar ga rufe kasuwanni da dakatar da zirga-zirga ababen hawa to fa talaka shine zai cutu su ba ruwansu suna da hulɗoɗi manya-manya wasu sun ajiye abincin shekara guda suna da kaza suna da kaza akawun ɗinsu cike ke da kuɗaɗe to amma shi talaka shi ne abin zai cutar to matsalar duk wannan abu ne ba komai ba talaka zai iya hakuri jure kowace irin wahala idan sakamakon mai kyau ne idan za a sami sassauci game da halin da ke ciki matsalar shi ne a ce duk an gama shan wannan wahalar karshe kaji an ce an yi sulhu kuma sulhun ba na a ragewa talaka da ba a sulhu ne kawai na an tattauna da manyan jagorori na wannan hukuma da haka muna nasiha ga su hukumomin NLC su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala wanda yake da damar ya zauna da su ya isa musu musamman a bayan mun ba da shawara ce malaman addini yadda suka jarraba zama da shugaban ƙasa hakan ya haifa min ido yana da kyau su zauna da su kansu NLC akan wannan yajin aiki da su tsindama idan ba maslaha a ciki a ja hankalin su janye idan akwai maslaha ga talaka a cikin abin to a nuna masa su jajirce a kai kada kawai daga an tattauna wasu abubuwa da za su haifar musu da zargin cewa wasu bukatu aka biya musu su zo su janye kada su kuskura su yi wannan idan har hakan ta yiwu an samu maslaha dalilin haka gwamnati ta rage wa talaka ko dai an rage farashin man fetur ko kuma a'a gwamnati ta fitar da wata fito da wata hanya wacce talaka zai ji an maye gurbin damuwarsa game da man fetur to alhamdulillah fa lillahi alhamd wannan shine dama abin da ake nema amma idan ba za a cimma matsaya ba hakan kwata kwata azabtar da talaka ne da wahalar da shi da katse masa uzuri ba tare da wani sakamako mai kyau da ya biyo baya ba a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya muna gamda katare ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh